kyau ah, <laughs> ya ke kai aje oga kai ashe ka ce tarko eh. ka kafa tarko ne ah, to wani tarko tarko ah, ban kuɗi na fa ji abin da na ce fa ni ma na ji abin da ka ce to wani wani da kai ma yanzu waye zai ba matalaji ban kuɗi asirin ka ya tonu barin sama zo zo zo dan gwani to kuma ba har da ci wuya ba to ai tsaya ka ji ai ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne nan ce ba ta mace ne ciwon mata wai ba namijinta na kai mijinta in ka kawo ta daki a'a alhaji da ya kawo ta nan nan da ya kawo ta magani to ba kuskuren aiki ba ne. me zan samu to ba ka zo da kuɗi kuɗi da wuna ajiya ta kawo na magani ka gan shi nawa ta ba da dubu ku na cire mm, naira dari na cire ba komai na ba komai me eh ai ciko za ka yi Allah kwa to na ban ma wannan in kana sa si mugu <laughs> na san wurin ai <laughs> ina ran wallahi ita kenan ita eh amma kuma ban ci abinci gobe za ka ban 500 gwarin mata abinci GB 500 to ranan juma 1000 an gama asiri ya rufu to na gode kada yanzu komai <coughs> ai Allah ikon Allah tun da na haɗu da bawan Allah nan he baya nake ci wallahi tallahi ban taɓa ci gaba kuma duk abin da nake idan shi na kaina ya sa mun ido ban san dalili ba action dan gwari hajiya <laughs> eh, ai na ga fitowanku daga can ban gane ka ga fitowar mu ba da <laughs> ke da oga na abu abin da ba boye ne ba <laughs> ai shi ma na tare shi mi magana ki kina gaba ina bi kya baya amma ya ka ya ka wani oga ya kawo ni wai wurin karban maganin da bon kuma ya ci gaba kun canza gurin magani. Hajiya, <laughs> ai na gani fitowar ku shin nace bari in bi in sha gaban ki yayin magana. Dawa. Dawoga? Na shiga uku na lalace. Hai hara a cikin daki duka bin da kuna fada na je na buga kofa na je na magana. Dan gwari duka kaji. Na ji na ji. Na gani. Oh oh. Dan Allah ka rufa mu asiri dan gwari. Bai ki mutu ba ba za ki lalace ba. ka rufa ma asiri dan gwari asiri Allah ya rufa maka asiri ka rufa ma asiri ka kada da alaji wannan alaji ya ji ai zai sake ni asirin ki zai rufu amma in ji wannan ba nuna dan Allah dan gwari ka rufa ma asiri ba damuwa in ji wannan abu Najeriya yanzu ci mu ci ga wannan dubu daya a kan dubu daya ne zan cuci alaji dan Allah dan annabi fara wannan abu asiri zai ruhe a ban wannan abu Dan gwari ita ke Kin ka kudi ajiya ba yi wani dogon ma kin san nan da nun ba Alhaji ko? A na sani, na sani, na san yadda kuke da Alhaji. Mhm. San Ya ma Hey, wannan Yanda Alhaji na da yi don kumurci wannan. Allah don ya ji labari ga abin da ya faru da ke da oga za a ci uban juna. Dalan wannan fa zancen corona nan ba karamin dakatar da abubuwa ta yi ba. kin ga dai na fita gidan nan ni ban ma da kuɗi ban da komai amma da na je wajen aiki irin mutanen da suka dinga kira na suna kira na suna son ba su wani abu na su tafi ne wannan ya zo ya ce shi bai da kuɗin mota wannan kaza kawai da na kuma gefe sai na kwalla irin halin da ake ciki ah. hello Don't worry. lafiya da kwana biyu eh ka ce me ban fahimci maganin ka da kyau ba to ba komai to ba komai ba komai ba komai na gode na gode ba komai sai mun yi wa ba komai zan zo ke dama don Allah don annabi ka yi haƙuri mai gida Lai da naje bai bani maganin ba. Bai baki ni wannan na tambaye ki. Amma na san matakin da zan dauka. Bari ma dai ina zo. To shike. To, eh dan gwari ya ban ma tambaye ka yanayin jiki ba. A jiki ya murmure. ka san ni ban san gidanka ba mm. kuma na je na sami shi sarki dan uwanka mm. nake ce mishi ka kira daga abin da ya faru da kana to ya maganan jiki ban san gidanka ba cikin kake cewa ai ka riga ka warke ma ya ta faɗa wai me yasa ma ka kira a waya ka gan becin ciki ko <laughs> ya mutum da zai je neman magani ya fadi da mashin a je a kwashe ma je da masibiti abin da na gani kenan nima na ce to ni ka kira ne ka ce min ka je ɗebo mushi magani kun fada a mashin sai ke cewa wai ya me yasa maka kira ni ai kama warke ba wani ciwo ka ji ba waye ya mutu wa Alhaji shi ba yi bincike ka san aiki magani ko ba haka ba haka ne wannan shi yin nayi sarauta hmm. da baban shi ne nayi sarauta oh. amma shi ba ba yi aiki magani ba ah. amma da baban ya mutu eh. sai ya ce ai yayi gado mu ne mun girma da baban shi yanzu a dana jana kwashe magani da na zo da shi zai ce wannan wani iri ni ne na gani bai sani ba fa to amma akwai aljanu aljanu akwai aljanu akwai amma aljanu banza nan baka san magani ba eh kuma gaskiya mm-hmm. to yanzu ni kaga na ji daɗi ma da ka zo mm. kaga nan saboda maganar kaji <laughs> ai saboda na zo da maganar rishi lafiya shi yasa ban na ce ah, na ga kaji eh. na tanade su ne saboda za ku ce kaza kaza yau gobe kaza jibi shi ce to bari in zuba kaji a nan kayi ma wani abin ya kama ku zo a nan gidan ga kaji nan ku Allah ko wanda muna siya na yi maganin da so eh. ba su da babban cinya to kuma abin da ya laje maka nan kaga na akwai fari mm. akwai ja eh. so rabeci da wake wake sai kuma pingi pingi shi ma zan siya kuma yanzu awaki ma a can bai akwai awaki alhamdulillah dama ina da ina sai a sa rago a akwai rago da kuma ki hmm, akwai hmm, shanu a san hmm. gidan gona kaga ma komai za ga da kai ma za ka gani da to wayannan saboda a cikin gida in kun zo duk wani aiki da za a yi kawai a kama kaza Allah sai sirki alhaji kayi dabara Allah kayi dabara kuma ranar daɗi ba hmm. tun wannan abu shuru shuru ko ba kama yanzu oh, alhaji kana da mata matan kana da kyau yin na da fuska ce kuma bari aljin me magana a to na ce me ah. magana ai larura ne tunanin kyakkyan mata na ka bari ba sake da Allah ga ya mishi a ce ba ta wanka anjin ya hana ta wanka fi eh, hmm. hagan alhaji matan kana da kyau amma a bari ga fuska a bari kuma laji eh, aljannu ya na ta wanka a kai tana wanka fa a ba wai na nufi a a kulliya ah oh to kulliya ne ba ta yi ka gani ina ka ta ko ba ta ka shigo wanka ba ne ma mun gaisa kun gaisa da ta eh ka san mata kunya <laughs> eh libabatu na'am ke ba ki ga dan gwari bane ko kun ga ya kamata ki kawo mishi ruwa assalamu alaikum alaikum <laughs> ajiya ruwa na take shi ba kamar za ki eh, zika mashi eh. ba za ki ba na take zika shi ruwa bane na ga maka hajiya akwai kirki a to ai ni ni zan ga maka eh. ai nake tare ita bari zama maka haka gode ba ga in ba dan ma da yanayin abin nan ba yanzu gidan nan ai da za ka zo da shi a cikin to ni ne ni kadai zan ce ga zan faɗi wannan yawwa alhamdulillah madalla kai ruwa akwai kyau alaji jiki abinki <laughs> eh duk yanda rai ya baci ka sha ruwa sai ka ah, ya huce to haka nake gaya maka alaji a ranar ajiya mun taho a hanya eh. na ɗebo wannan magani kawai sai na ji kun san ta inda mashin ya taho ba to wai ne abin ban mamaki kai za ma ka iya mashin ne na fa kwashe maganin sai na bi hanya eh. sai na ga wuna a wuna yaro dan yaron wajen na briska okay na gane to shi ne da mashin ashe wai bai iya ba to ah, to dama wannan yaron guda yake kai ma dan gwari ah, a yaro a gaban ka yaushe ma za ka ce da irin wannan yara su goya ka shi karfe ba shi da sarrafawa ne mun kayya kayya to amma in mutum ya marki hankalin kanshi a ya san yadda zai yi amma mai kuruciya karamin yaro kana ganin yadda suke yi suna bin layi a guje fafafafa ba ruwansu kai yanzu za ka yi haka wannan na fitowa ce kake babab subhanallah alhaji ni zan koma to yanzu mm. ko da ke ai ba wani aiki mara lati za ka alhaji dama na son baka shawara to kai ma fa ya kamata ka taimaki kanka wajen sana'anka to ni ba na da wani matsala a wurin aiki na alhaji me sana'anka aikin aikin gwamnati nake ranan da mun zo nan na bincike akan maganar matanka hmm. maganar ka ya fito akwai hasada wajen aiki ka akwai wani kuɗi da kuna nema ya kwana biyu ka eh, samu ban samu ba to alhaji ka shirya ma yi magana ni zan. a ka tsaya ka tsaya na shirya